don ka ɗau haraman aikin haji ko umra baya hana ka sun ka ji kanshin turare wa yanzuru fil mir'ati baya hana ka kalli madubi wa dawa bima ya'kulu az-zaita was saman za ka iya shafa mai abincin da ake ci dan yana da kanshi ba zai zama ba zai dauki hukuncin turare ba kaman man shanu kaman man mai da in ka shafa cikin aikin haji zai dauki hukuncin ka shafa turare daina shine ke wa ya dawa bi ma Kudu za ka yi jinya za ka yi shafa magani da irin abin da kake ci kamar karamfari ai yana da kanshi ko amma ainihin karamfari turare ne ko kuwa magani ne to za a shafa babu komai irin waɗannan abin da ake nufi kenan shine ke azzaita wa saman mai da man shanu haka kaki da man man rago din in aka naka ba yana da kaifi ba amma za a sa cikin abinci a ci akwai wanda ya taba cewa dan man kaki da na da ki kaifi ba za a sa cikin abinci a ci ba yake ce in bukatar ka shafa wurin kurji ya kama eh za ka shafa ba zai dauki hukuncin ka shafa turare ba amma yana da kanki ko وقال عفاء يتختم ويلبس الهميان عفاء الخراساني يتي عفاء بن ابي رباح الخراساني يتي وان يشغى هرما زي سا زودي سأنن زي دور بلتي وسعد ابن عمر رضي الله عنه عنهما وهو محرم وقد هزم على بطنه بثوبه كتي عبد الله بن عمر ياي طوافي yana cikin harama ya dauki zukun ko zani ya ɗaura cikinsa haka to shine hukunci zaka yi aure abinda aka ce al-mihyab ko al-nahib ko al-mahib to fahimtar fahimtar mutane sai wai duk abinda aka taba dinkawa ma ba za ka yi amfani da shi ba abinda ake nufi abinda aka fassara shi kamar hannu riga hannu kafa mundo da menene da menene amma dan mayafin ka daya an dinki na an dinki na me zai hana ka yafa ko kai kwarjalle babu abinda zai hana haka balaki da zaka saka boye kudin ka a ciki suka ce za a gaji Abdullahi dan Umar yayi haka kuma ana yi ba wanda ya haramta ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هوججها تولنا رأينا سيدتنا عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق أم المؤمنين إتكي تكي سوى باتا غنين ليتي waɗanda ke aikin suke jan rakuni suke ayi suke musu aiki a daga haudaj wani ɗan bukka ce ake yi akan rakuni kamar yadda yau da kalkul hidra hidra una yazati shine na ayi ce to waɗannan da ke irin waɗannan ayyuka za a hau sama za a hau mota a sauke kaya za a hau kaza kaza in ya farjan ne ba wando karkashin sa yaya za a yi shi take cewa irin waɗannan ita ba ta ganin laifi ne wurin su sa a tubban shine wannan dan kankanin shine fal ya ake ce da shi sai to kenan ko kwarɗai eh, walƙi ko eh, a fashe ne menene ban ce ake ce da shi amma nan kankani waɗanda masu dan nake sa din nan aka ce ta ce ita ba ta ganin da su suka sa sa'annan aka daura abin nan akai dan kada a zo duk sa'an da mutum ya sa riga ya daura ya sunna ya daga sunna sai ga duk sa'an da mutum ya daura ne to sai dai ku yi ta tafiya dai zai hausa sama ba daɗi to shine kake ganin ai babu ita tana ganin babu ne malamai suka ce ai mazhabin na na Aisha ta aike nan wa'an sun saba mata suka ce ai duk ɗaya ne babu bambanci tsakanin wannan eh, abin nan da dogon wando sabani suke yi sai sabani ba wanda zai ce wannan kafirin a'a abinda mutum yake gani in ce hadisa aka tafi kan haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce as-sahabatu kulluha udul dukkan su adilai ne babu ɗaya cikin su da za a yarda duk sun samu darajar sahabbai suhba sun ga manzon Allah sun yarda da shi wannan ya ishe su daraja a duniya ta kai sa'annan duk abin da ya faru tsakanin su ba a tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna dina ibn al-arabi al-ma'adiri al-maliki yace wa'an wancananka mutane ne da Allah ya kare hannayenmu daga barin jinin su to mu ma mu kare harsunan mu daga barin mutunci cin nan Allahu akbar قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد بالزيت فذكرت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عن كربو daga سعيد بن جبير يتي كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزيت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله يتي ناغا عبد الله بن عمر yana shafa mai ma'ana yana kin shafa turare kenan ma'ana ya jahil bizai kala sai da ya bashi labarin yace ma tasna'u bi qawli me ya gano da Abdullahi dan Umar to tun daga abinda manzo Allah ya faɗa me ina ga abinda manzo Allah ya aikata ko ya faɗa yaya zaka ce ga abinda kuma Abdullahi dan Umar ya faɗa tare da cewa mun ji an Abdullahi dan Umar kusan ya fi kowa kauna san koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya kawo sanadi yace haddathani an aisha radhiyallahu anha qalat ita tace ka anni anzuru tace ka ce gani ina kallo wa ila wabisu tibi zuwa kallin kirare في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكيا كم من زال الله صلى الله عليه وسلم من زال الله أنك فشينا دا توما sai raba su biyu haka wannan kwanta wannan kwanta to wannan tsakiyar yace kai ka ce gani ina kallon kallin kirare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kalman shine ta wahal da malamai suka tafi suka ce to ga manzon Allah ya ba kirare wani suka ce ai khususiya ce ga manzon Allah wani suka ce kafin hijira kafin ya shahara ma ce harama ne wani suka ce turaren baya da karfi duk ban cikin da suka yi suka dawo sai aka ce waɗanda riwayoyin da suka zo manzon Allah ya shafa turare jikinsa ko jikinsa kafin ya dau harama malaman da suka ce ba za a yi haka ba sai suka ce ai wata riwaya ta zo ta hutasce mu wace riwaya ce izai suka ce riwayar da take manzon Allah ya shafa turare sa'an nan ya je ya sadu da iyalansa aka wayi gari ya ɗauki harama suka ce ai ta hutace mu yaya aka yi ta hutace ku suka ce manzo Allah zai sadu da iyalansa ne ya je da janaba ya je shiga harama aka ce a'a suka ce ai yayi wanka aka ce eh suka ce to wanka ta wanka ya wanke wannan turare Allahu akbar <laughs> قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وإن سوني حديثا لسكا وحل لما لمي لأن أنا عايشة تكي شاكا سنتي إتكي تكي شافا ومن الله تلاري تلاري كافي يساك حرم يدو حرما sa'annan kuma aka je aka yi aka zo aka tsaya arafa kake gari ran sallah aka je aka yi jifa take ita ke shafa manzon Allah turare kuma yanzu lokacin an gama kafin aje ai tawafil wada'i eh, tawafil ifada ya zamana an an gama an an ya halatta mutum ya da iyalinsa wannan al-tahlilul asghar da tahlilul akbar kenan to na na aisha ita ce take shafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga hadisan ya dunna na aisha ce Allah ya mata alkhairi Allah ya mata gata da'iman ta zo tana cewa manzon Allah ya bari kaza tana alfahari da cewa manzon Allah ya bar duniya yana hannunta tsakanin cinyanta da hannunta da kirjinta da wuyarta ita ke tallafe da jihayyabar duniya Allah الله أكبر باب من أهل ملبدا babin da ke bayanin wanda ya dau wanda ya dau haraman aikin haji ya dan da su manza gashin sa قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا او ملبدا يتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك halin kasancewar manzon Allah ya dan farar da gashinsa ma'ana yana tabbatar da cewa a wannan lokacin manzon Allah na cikin har ihrami kenan باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة يتي باب لك بيان مطية لبيك اللهم لبيك ورم مسلاة ذي الحليفة عند أكمتا نم مدينة أوكا حرما قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحول السند قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة يتي أنكر بولا صالح بن عبد الله ya ji mahaifinsa yana cewa ai ma a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai sai labbaik allahumma labbaik hajjatan ko umratan ko hajjan umra ba illa in min indi indil sai dai wurin masallacin zulhulaifa ba daga cikin madina manzon Allah ya dau harama yana faɗa ba sai da aka zo nan manzon Allah ya hauta a bar hawarsa ta daidaita sai annabi labbaik allahumma labbaik duk abin da ka daura da marar da kai tun daga gida har yanzu kai kana nufi kai da maran da marar yin aikin haji har yanzu baka shiga cikin aikin haji da zai haramta maka yin waɗansu abubuwa ba kamar lokacin da kai alwala ka kama hanyar masallaci ka zo kana zaune ko kana jira ko kana tasbihi duk wannan kana son kai sallah ne ka dau komai amma ba zai zamo maka haramun ne ka kalli nan ko kalli ko ka ci abinci ba sai ka ce Allahu akbar to daga nan wa'in abubuwa sun haramta gare ka har sai ka ce assalamu alaikum to haka duk sa'an ka daura kwarjan ɗinka ka yafa mayafinka ka dau jakarka ka ɗauko manka har yanzu ya halatta kai kaza kai kaza duk sa'an da aka kai inda kai alwala ko kai wanka kai alwala kace labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan ko hajjan wa umra ko hajjan mutamatti'an mutamatti'an biha ila al-umra to daga nan abubuwa sun haramta gare ka kenan sai in ka zo kai tawaful ifada babu ma la yalbasul muhrimu min asiyad yake babin da ke bayanin abinda wanda ke aikin haji ba zai sa ba cikin tufa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المهرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الخمس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق الله أكبر an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake wani mutum yake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasu muhrimu menene wanda ya dau harama zai sa na daga tufa ko ya yafa ya yafa a jikinsa menene ake so to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abubuwan da ake so suna da yawa abubuwan da za a hana su ne kaɗan to sai manzo Allah ya bar abubuwan da ake son ya yafa din ko ya saka sai ya fi diga abubuwan da ba a so to in ka cire wa'annan abin da ya wannan to wa'annan ya halatta nan ko shi ake ce da shi uslubul hakim yace menene mai harama zai sa من الثياب لك سوفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله لا يلبس الخمص ba za a sa riga mai wuya da hannu da fasali ba walal ama'ima ba za a ɗaura rawani a ka ba walal sarawilat ba za a sa wando ba walal barani ba za a sa riga wanda ke da marafa a cikin irin rigunan da mutane magharibi ke sawa ba daga wuyansu akwai marafa za ka dora ya zama kamar hula ko rawani kenan walal kifafa ba zai sa kufi ba illa ahadun la yajidu alaihi sai dai dangane da kufi din wanda bai samu takalma guda biyu ba sai ya sa kufi falyalbas khuffa falyalbas khuffain manzo Allah sai ba da izini in baka samu takalmi ba sai ka sa kufi amma sai ka yanke kai karkashin idon sahunka wa ce haka hukunci yi daga farko kan aje a gama aikin haji sai manzon Allah ya bada fatawa amma yace wanda bai samu takalmi bai sa hukunci, sai malamai suka ce to ba lalle ne sai kayan kufin naka ba don akwai barna ta dukiya ma a ciki Walyaƙa ahuma a sole minan saɓan wala talba su minasiya da kai a matsayin za'a fara? Ka kada ku sa wata riga da aka rina ta da za'a fara a uwar ko kowar duk waƴar fitilaruta ne da naka abubuwa ne da aka tana da rini da aka rina shi in ka sa zai taba bikin ka ana gani ko ana suna da ƙarfi mai sanani Kin yi sa aka hana, a haka yaya za a yi kenan? za a sa farar tufa za a sa za a eh, warida da fara ko baka ko ja ko ne ne da abin da ya sauwaka ɗaya ne sama ɗaya kasa ko ɗaya ne aka yi duk manzon Allah bai hana waɗannan ba abin da aka hana shi manzon Allah ya bayyana باب الركوب والارتداد في الحج yace babin da ke bayanin ga eh, halaccin a hau a je aikin haji a haye kuma a bar hawa ka za ka iya ɗaukan wani bayan ka in za ka iya ɗaukan ku saboda kada wani ya gani saboda kada wani ya ce ai tunda yin aikin haji ko umra a tafiya ya fi wahala addini wahala ya fi lada aka ce babu bambanci tsakanin kai tafiya ko ka hau kai suka ce ma ka hau shine zai fi taimaka maka kan kaje ka samu kazar kazarin aikin haji قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ربك النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلجي حتى ارمى جمرة العقبة an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara muke dace Usama radiyallahu anhu ya kasance bayan manzon Allah manzon Allah ya goya shi akan abar hawarsa daga Arafa zuwa Muzdalifa sa'an nan daga muzdalifa manzon Allah ya ɗauki fadlu dan Abbas zuwa Mina kala fa ma kala dukkan su da manzon Allah ya ɗauke su sun ce lam yazal nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqaba suka ce tun daga arafa har aka zo ah, muzdalifa manzon Allah na talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik har aka wayi gari duk sa'an da aka faraka duk sa'an da aka yi suna sai a faɗa har sai da aka wayi gari aka je aka yi jamratul akaba daga wannan jifa ta farko da kai to daga nan ne daga nan ne zaka kai da cewa labbaik allahumma labbaika lokacin sa ya gama shi Allahu akbar باب ما يلبس المهرم من da ke bayanin يكي باب لكي بيان أدل aikin من ko الحج ya sa daga tufa da haka kuma mayafi haka kwarjalle ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة yace na na Aisha ta sa riga wanda mai faki faki wanda aka rina shi da faki wahiya muhrimatun alhali kasancewarta tana cikin harama wa qalat sai ta ce la talsam la kada mace ta sa abinda zai rufe mata bakinta haka wala tatabarqa kada ta sa burka abinda zai rufe mata huska ko abinda zai sa ta rufe suna da wani abinda suke sa ta idon mace kadai za ka gani ya rufe bakin ta haka shine ake cewa lusma lisan kenan eh, ina bella yalla sadaka yalla ko wa'annan abin da suka suna rufewa shine ne ya ji kuma lisam aka ce mace ba za ta yi ba ba za ta yi wannan ba dama abin da aka ce mace haraminsa yana huskata ce da hannayensa kada su sa safa da za ta rufe hannunta waɗannan guda biyu haka huskarta amma za ta sa riganta da sa gani da ɗaura ko menene ta har ɗan kunninta har ɗan wuya ba abin da ba za ta sa ba kuma za ka kwanta za ka cire da yi wankan ta sa babu abin da aka ce ta bar huskanta da tafin hannukar ta guda biyu duk da huski ma huskan aka ce na na aisha ce suna tare da manzo Allah suna tafiya duk sa'an da suka zo za su hadu da maza ya kuwa ta saka abin ta rufe huskanta har sai an tsallafe an an wuce maza Allahu akbar وقالت لا تلثم ولا تتبرفع wala talbas sauban biwarsin wala za'faran yake sai dai mace kada ta sa tufan da aka rina shi da waras ko za'faran saboda yana kama jiki kuma yana da tsananin kanki wa qala jabir la ara al mu'assira ratiba jabir yake ba na ganin abin da aka rina shi da abu mai fasfasi kaman turare ne wa'annan duk sanadari ne da ake rina tufa wa'an yana da tsananin kanki wani kuma ba shi da kanki mai tsanani ولم تر عائشة بأسا بالهلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة نانا عائشة بتجلي في سوى ذات ساعة قائم أدن تبا والثوب الأسود ذات دورة أتمتنتا ذات ساعة فرن كفا ذات ساعة بقى ذات ساعة جا ذات جئة بند ذات إساء وتستر ساعة الأورة ذات ساعة والثوب الأسود كودا بكين كفا والمورد كوك وكفا دعكرنا دا كلا ورد hure wal khufi zaka sa khufi lil marjib babu laifi na na aisha tace mace kai haka ma'ana mace ta sha bamban tsakaninta da namiji a wurin harami namiji ba zai sa wando ba ba zai yi wa'annan abubuwa na ado tulare ta ne amma zai sa kwarjalle da mayafi to amma mace fa za ta sa riganta za ta sa takalminta za ta sa menene za ta sa har abin wuya za ta sa da warwaronta ba abin da aka hana ta وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه إبراهيم النخائية باب ليس دم كاتور harami حرمي كاسا ɗaya sama ɗaya kasa ko ɗaya kasa sandar ya yi datti yana ɗoyi yake babu laifi ka cire ka wanke ka canza wani قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفر التي ترجع على الجلد فأصبح بن الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدلته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل, من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو محل بالحج وهو محل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد توافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يتوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يكسروا من رؤوسهم ثم يهلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنا قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina ba da mata tarajjala wa jahana bayan ya tage gashin sa ya shafa mai ولبس إزاره ورداءه يدور فرجا ليس دمها سنسا هو وأصحابه كيدا صحبانسا فلم ينهى أي شيء من الأرضية والأذر تلبس إلا المزعرف إلا المزعفرة التي ترجو على الجدي يتي بهنا أسا أسا فرجا لي دمياتي وتكلابا sai kalan da aka rina sai mayafi ko kwarjin da aka rufa da aka rina da za'afarani saboda wani sinadari ne da ake nuni in aka rina wannan kifa ka sa ko ka daura sai jiki ka biya dau abin nan ri da salari ne da kanshi to shine abin da manzon Allah ya hana allati tarja'u ala al-jid wa ta maqali man ne majiki fa asbaha bi hulayfa sai manzon Allah ya wayi gari a al-hulayfa rakibana hilatahu sai ya hau abar hawasa hatta sawa ala al-baydai har sai daidaita akan tudu akan wani tsauni tudu wurin alalbaida'i akan tsauni na tudu to wai suka ce alalbaida'i manzon Allah ya dau harama bayan ya fita zulhulaifa kenan wai malamai suka ce a'a ba ya fita zulhulaifa bane karshen zulhulaifa kenan shine farkon baida to daga nan manzo Allah ya dau harama yake labbaik Allahumma labbaik أهل هو وأصحابه وقلد بدنته كأن يرات يا وأبرها وسع بدنا إذ هديسا ألاما دكي شوى وأن أبوبوا دبودي هدايات زوى بيت زوى زوى مكة دا ما تند أكي حكا من ذا الله بزي ورور حرم سبا حتى يبلغ الهدي محله سي أنواعي دليلانا سلكنا وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يتي ثورة وانا بير أتين ذي القعدة معناها عشرين بير ذي القعدة كنا فقدم مكة بأربع ليال خلونا سيسوك إسو مكة وانا هدو من ذي الحجة وانا نوشينا أكي أهنيا وانا ترى فطاف بالبيت سي من الله يتواسي وسعى بين الصفا والمروة من الله يسعى يتكان الصفا والمروة wa lam yahilla min ajali badunihi to da aka da manzo Allah ya tawafi ya sa ayi sama da marwa manzo Allah ba zai fitar da kayan ihrami ba saboda ya dauko kirani ne kuma ya koro hadaya duk wanda ya koro hadaya daga wajen harami ba zai warware aikinsa ba hatta ya buluga hadiyu. sai ran sallah kenan ko لأنه قلدها ثم نزل بها على مكة فأنا شيء سوكا saman مكة inda al-hujun inda ake cewa hujun zaka ga sun zana suna faɗa? wa huwa muhillun bil hajj manzon Allah kuma yana labbaik Allahumma labbaik hajjan wa lam yaqrab al-ka'bata ba'da tawafihi bayan manzon Allah ya tawafi bai sake dawowa Ka'aba ba hatta raja'a min arafa har sai da aka dawo daga arafa ranar sallah kenan aka dawo Wa'amar amar ashabahu an yatawafu bil bait wa ghayra safa marwa sai manzon Allah ya umurci sahabbansa waɗanda ba su koro hadaya daga wajen harami ba sun mai kasuru wanda zai tawafi ya sa'ayi to sai ka yi kinkiye sa'an nan ka ɗauri don ka sa wannan hajjin naka ya zama umra sai ranar takwas ranar taruya kuma da ka ce labbaika Allahumma labbaika hajjar sun mai zillu wa zari kalamar lam ya kun ma'ahu badalatu kalladaha wa man kayat ma'ahu imra'atuhu fahiyya lahu halalu a lokacin da suka yi sa'ayi tawafi suka yi sa'ayi baina safa wal marwa lokacin wannan aikin ya gama kenan sai su cire rigan ihrami ka saka rigan da kake so matarka ta halatta turare ya halatta komai ya halatta har sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata kenan sa'annan kuma ku ce labbaik allahumma labbaik hajjan za a je mina masjidil hajj a wayi gari ranar tara a je arafa babu man bata da zilhulaifati hatta asbaha yace babin da ke bayanin wanda je ya kwana zilhulaifa har sai da aka wayi gari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya sallar azhar raka'a hudu a Madina sa'annan aka yi tafiya aka je zilhulaifa aka yi la'asar raka'a biyu kasar kenan sa'annan aka kwana aka yi magariba aka isha kashi gari aka yi sallar asuba to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi an kwana zilhulaifa kenan sai ya ɗauki harama قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن عمر يا رويت هكذا من زم الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به احل الله اكبر تكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا صلى الله ركع هود مدينه ياتي تسوك جيز الحليفه العصر كما اكي صلى العصر ركع دي كسر ثم بات حتى اصبع ذي الحليفه فان سك كوان ذي الحليفه ارجع اكل على اكل فلما ركب راحلته يا عند يا هو ابر هوسا واستوت كديديته sa'annan sai ce labbaik allahumma labbaik قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين قال وأعصبه بات بها حتى أصبح في حديث اللي بات babu raf'i sauti bil ihlali yake babin da ke bayanin ɗaukaka murya da ke da kabba da cewa labbaik allahumma labbaik قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الزور أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يتي من الله يصلى الظهر ركعة هدو آه، مدينة يزو آه، ذي الحليفة ركعة بيو لعصر قصرا ما يتي ناجي سنة تغمريا بهما جميعا لبيك بالتلبية ها والعصر بذي الحليفة ركعتين يصرخون بهما جميعا وبات هناك wa ahsibuhu yace ina zaton ya kwana a zulaifa to wannan yace ina tsammani to wata riwaya ta ta ta zo da tabbacin cewa ya kwana aiki ce al yaqin muqaddam ala shakk ko babu tarbiyati babin da ke bayanin tarbiya yaya take yaya ake tarbiya sai kai yadda kake so ko sai kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك صلى الله عليه وسلم haka حكم الله صلى الله عليه وسلم في تلبيه اتاك murya eh mun tsallake babi قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Wanne matala kowanne kai yayi ta ba'ahu abu mu'awiyata an al'amash babu tahmidi wa tasbihi wa takbiri qabla al-ihlal inda ar-ruku'i ala dabati yake dukkan da ka hau a abar hawarka ba lokacin da ka saka kafanka kan linkafa za ka hau abin hawa za ka hau a'a yace lokacin da ka hau a bar hawa ka daidaita sai ka yi. subhana sai ka yi addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ana ce da shi eh, du'a'ur rukubi addu'an da ake yi in ka hau keke ne gaspa ce mota ce doki ne duk a bar hawa dan ka riga ya ka hau motar ka kace za ta unguwa sai Allah ya ga ma in ba ka ba sai wani abin ya faru ya sai yi addu'a in karshen tafiyar kenan ka fita da imani in kuma Allah zai kiyaye ka zai kiyaye ka dan albarkan addu'ar da kai قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبها وكبر subhanallah walhamdulillah wallahu akbar manzo Allah ce wa'annan kalmomi la yadurruka bi ayyihi mabtada'ta akbar in ka ce akbar subhanallahi walhamdulillahi ya ce alhamdulillahi wa subhanallahi wallahu duk yadda ka biya su manzon Allah yake bi ayyihi ma bada'ta ashe akwai kalmomin da in ka canza yanda manzo Allah yayi ba za su maka amfani ba kenan wa kabbara sai kabbara mana subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wallahu sai wa inna addu'o'i sayyidina ali da yayi sai murmushi sai sai ba dan na ga manzon Allah ya haka wada bari ba ba na duk sa'an da manzon Allah ya hau abar hawarsa sai ya daidaita sai ce alhamdulillah subhanan nabi sakkara lana wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah Allah wa ta'ala to ne kika sa addu'a sai ya murmushi haka duk sa'an da ka hau abar hawarsa sai kai in Allah ya tafi aje lafiya a dawo lafiya ثم أهل وعمرة سعى النبي لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة wa ahallan nasu bihima sa'annan sauran sahabbai suka dau harama su ma da haka Hajji da umra falamma qadimna amaran nasa yayin da suka iso makka sai ce wa mutane fa hallu hatta kana yawm tarwiya tunda su basu koro hadaya daga wajen harami ba sai ce duk wanda ya tawafi da sa'ayi ya mai da shi umra ya saka rigansa ya je yayi matansa ta halatta ya yi abin da zai yi wanda yake ya koro hadaya daga waje to zai saurar firani hatta kana yau tarwiya har sai da aka samu takwas ga wata ahallu bil hajji sai suka yi labbaik allahumma labbaik hajj qala wa nahara an sallallahu alaihi wasallam badanatin bi yadihi manzo Allah ya soke ya taguwar abar hawa iraq bayani wanda yake labbaik allahumma labbaik hajj ko umratan bayan ya daidaita akan abar hawarsa jirgin sama ne mota ce a duk abin da ta hau sai ka daidaita sa'annan ka dau harama ka ce labbaik allahumma labbaik قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني فاري بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau tarbiyya lokacin da da abar hawarsa ta daidaita da shi tana tsaye yana kan abar hawa sa'an ya dau harama babul ihlali mustaqbil al-qibla yake babin da ke bayanin halacci mutum yayi dau kabara sai ya dau harama yana fuskantar al-qibla وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة يأتي عبد الله بن عمر إن يصلى الأصباح بذي الحليفة دقا ذي الحليفة أمر براهلته فرهلت سيئة أشريا مسا أبرها وسا أكاما زاء تفتنا ثم ركب سألنا سيحو فإذا استوت به إن يدي ديت أكنت استقبل القبلة قائما سيهس كنت غبس ينعته ثم يلبي سألنا لبيك اللهم لبيك حتى يبلغ الحرم ثم يمسك har sai ya isa ya kai makka sa'annan sai ya daina hatta idza jaa zakuwa in yazo zakuwa ba ta bihi hatta ya kwana sai kwana azikuwa har a wayi gari fa idza sallal gadata in ya sallar asuba igtasala sai yayi wanka wa za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalik yace haka manzon Allah sallallahu wasallama ya aikata ma'ana harami baya hana wanka kenan ko تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل أو في الغسل قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يتي عبد الله بن عمر يا كسنتي إذا أراد الخروج إلى مكة إن ينسي تازوى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة زي شاف مي ولد بايا كيسي ثم يأتي مسجد ذي الحليفة سأل يزور مسلاة ذي الحليفة فيصلي سأل يصلى ثم يركب سعد يهو أبر هوسا وإذا استوت به راهلته قائمة إن كان يديك أطيب أحرم سيد أو حرم يقول لبيك اللهم لبيك إن حجني إن أمراني إن كريما شيئا قال سيد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يقول هكذا كما زن الله صلى الله عليه وسلم ينا أي كتاوة الله أكبر باب التلبية إذا انحدرت الوادي yace babin da ke bayanin yin tarbiya in mutum ya gangara a cikin kwari قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال يتي منكسن شورا عبد الله بن عباس sai aka ambaci labarin dajjal annahu ya ce maktubun baina ainihi kafirun yace ai za a ga dajjal yana rubuce a kan goce da tsakanin idanuwansa guda biyu kafirun ko kuwa kaf da fa da ra yace duk ne zai karanta ko ya yi arabiya ko bai yi arabiya ba fa qala ibn abbas lam asma'ahu yace sai abdullahi dan abbas da suka zo suna faɗa suna cewa ai dijal kaza ne ai dijal kaza an ce ma za a rubuta akan goshin shi kafirun kafiri ne duk ne zai gani sai ya kiyaye shi duk munafiki da kafiri sai ya rudu dijal sai kama shi halakar da shi dujal wata fitina ce da za ta faru karshen duniya Allah ya kiyaye mu amin sai abdullahi da abbas yace lam asma'u ni ban ji haka ba walakinahu qala sai dai abdullahi da abbas yace ni abinda na jurin manzon Allah shine manzon Allah cewa yayi amma Musa yace manzon Allah ya bada labari da ran da aka yi musu Isra'ila na amma annabi Musa ka'anni anzur ilayhi manzo Allah ce annabi Musa ka ce gani ina kallon sa ina kallon sa idan hadara fil wadi yulabbi yayin da ya gangara a cikin kwari yana cewa labbaik Allahumma labbaik yace shi eh mahallu shahid كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن ولا بشيء يسوى عبد الله ba shi za mu bayar eh to tuna ko yau abdullahi ko ranar ko ranar hmm. wannan littafi littafi ne na shehu usmanu kowa ya gansa na gargajiya ko sunan shi shehu usmanu ya bayyana aqidarsa a ciki tun daga farko har karshe to shine za mu karanta wani wata yar matsala a ciki mu gani menene aqidan Sheikh Usman mu gani cewa an ga ko hidayatu salihina bayan ya ce wa na taqidu anna sirata haku wa anna na nara haku wa anna al-mizana haku wa kaza baki ɗaya hakun hakun duk yana faɗa aqidan ahli sunna kenan wal jama'a a kanta sai shehu usman ya mutu a kanta iyayenmu suka mutu a kanta muke roƙon Allah mu mutu amma duk sa'an da ka lalabo har dama ko hagu za ka ɓata lokacinka shi ne bayan ya kawo duk baki ɗaya yace wa na taqidu wa na taqidu anna afdal al-khalqi ala al-itlaq حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وسلم شين من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله أنا سيد ولد آدم ولا فخر رواه مسلم وقال ابن عباس إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء رواه البيهقي فأما يا مغنى يا مغنى سيكتي فأما سيكتي ونوح بعد إبراهيم وأفضل من سائر الأنبياء قال عبد الرحمن السويسي ولم أقف على نقل على أيهما أفضل وهم الخمسة معناه النبي موسى النبي إبراهيم وأنهم أولو العزم من الرسل فأنتي فسائر الأنبياء أفضل من غيرهم على تفاوت درجاتهم تتي ثورا النباوة sun fi sauran mutane baki ɗaya da fifiko tsakanin su wani ya tuwa da wani ya tuwa ne bima khussa bihi kullun fal mala'ikatu ba'dahum afdalu yace bayan annabawa sai mala'iku afdalu min ba'sil bashari wa afdaluhum jibril yace yayin mala'iku jibril kama mafi hadithin rawahu tabarani sa'annan yace fa abubakar as-siddiq أفضل البشر بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر بايم من زم الله صلى الله عليه وسلم دعا النباوة har annabi kasa duk wadda uwarsa ta haife shi manzo Allah ya sai na Abubakar ya fi wa Umar ibn al-Khattab sa'annan Umar dan Khattab ba'dahu fa Usman ibn Affan sa'annan Usman dan Affan ba'dahu fa Ali ibn Abi Talib ba'du sa'annan Ali ibn Abi Talib menene dalilin Shehu Usman dan Bode yake kana ibn Umar Abdullahi dan Umar ya ce kunna natahayyaru bainan nasi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance zamanin manzon Allah muna fifita mutane fa nukhayyiru ababakr sai mu fifita sayyidina abubakar mu ce shi yafi sa'annan mu ce Umar sa'annan mu ce Usmanu sa'annan mu ce Ali rawahu al-Bukhari yana cikin Bukhari a cikin riwaya Tabarani sai manzon Allah yana ji bai taba yi mana mutu ba akan wace aqida sayyidina Uthman ya bar duniya sayyidina aka aqidatu ahli sunna kenan sayyidina Abubakar shine farko duk sa'an da zaka yi magana game da addinin musulunci bayan manzon Allah in ba ka kira sunan sayyidina Abubakar ba kai Allahu akbar bayan na san to menene zai tuce ka dan ka ce ai zagin sahaba ba addini bane wannan baya nuna cewa maimakon ka faɗi wannan ka ce sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman radiyallahu anhu me zai cutar da cewa zagin sahaba ba addini bane bai wadatar ba don sayyidina aliyu sahabi ne sayyidina salman al-farisi sahabi ne bilal sahabi ne ahlul bait sahabi kuka amince da su waɗannan su abubakar duk arna ne kafirai ne ba ka fito ku fito fili ne zai cutar da ku Saidina abubakar radiyallahu anhu na aisha ummul mu'minina hafsa ya wadatar amma duk wata dabara da za ku yi za ku halaka ku halakar da bayan Allah da bayin Allah ba komai ya kai muku wannan ba shine ga abu a hannunka kal'isi fil baida yaqtulhu zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmul tamam ma yajma gab rakuma ne suna tafiya a dawa suna jin cikin ruwa za su mutu da cikin ruwa su kuma suna dauke da ruwa ga duk lissafin da sai Usman ne ina duk inda za je kalalabo sai dai kalalabo a halaka duk wanda kake bibita wallahi sallahi sai Usman ya fi ya fi ilimi ya fi jihadi ya fi tajidi kuma shine yake kanka kai abin da ya faɗa kenan wa zada sabarani fa ya'lamu zalika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa la yunkiru yace manzo Allah ya san haka baya mutunta haka qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da Abi Bakr wa Umar yace manzo Allah ya ce wa sayyidina Abu Bakr da Umar hazani waɗannan guda biyu sayyida kuhuli ahlil janna sune shugabannin dattawan aljanna min al-awwalina wal akhirina duk cikin farko har karshe inda nabiyina ma'ana manzon Allah yake banda annabawa ba wanda yake manzon da mala'iku ba wanda yake sayyidina Abubakar da Umar wal mursalina sa'annan yace fabaqil asharatu al-mashhur al lahum bil janna bayan sayyidina abubakar da umar da usman da ali kan yace sauran mutane shida din da manzon Allah ya musu shaida cewa su ɗan aljanna ne yace sun suka fi kowa ai a ko منهم نقل, نقل الإجماع نقل نقل الإجماع على ذلك أبو منصور التميمي شو عثمان يقول أبو منصور التميمي ياشر إجماع ما لم أهل السنة wannan sai na kace wa sai ya kuwa sannan Umar sannan sai na Uthman sannan sai na Ali wa salhatu sauran guda shida Suna salhatu da Zubairu da Sa'd ibn Abi da Sa'idu ibn Zaid ibn Amr ibn da Abdurrahman ibn Auf da Abu وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله عشرة في الجنة متون قوم في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فأنا يتي بايا وأنا سجل في فيكو تيئيا فآل بدر أفضل الأمة yake bayan haka waɗanda suka halarci badar badar gazwatu badar su suka fi kowa sai na bakar ya halarci badar ko ne halarci ba sai na umar ya halarci badar ko ne halarci ba wa iddatuhum salatu mi'atin wa bid'ata ashara yake ya zo cikin hadisi sahihi لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم الله اكبر lokacin da kisan hafiz ibn abi balta ya faru da manzo Allah ce wa ma yudrika ya umar la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala if'alu ma shi'tu to duk sa'an da ka kafirta Abu Bakar wa ka karyata ka karyata manzon Allah duk sa'an da ka kafirta sayyidina Umar ka karyata manzon Allah duk sa'an da ka kafirta sayyidina Usman ka karyata manzon Allah wai an ce laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تلك أي أن كيدي في ظرف إذ يبايعونك أي لو كنت لك مبايع سيدنا عثمان باش كيف باش كمان عن رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم me kuke ganin غنين كو ان سكا هلرتي بدر دينا متين سو اكتونكو قال خيارنا تلك في سنة يمو sai manzon Allah yake kala kazalika hum inda khiyarul malaika yake haka suke wurin su wurin malaiku fa